بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzi tafsirin shekana abdullahi bin hudu ya ta zama da hullahu bi rahman na kwana muna farkon suratul juma'a kuma shahi na ɗari da tasa'in da takwas inda allah madaukakin sarki yake cewa in sabihu lillahi suratul juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم آه، سورة الجمعة مدنية wannan sura ana saninta da magana akan juma'a kuma ta ji na madina وهي إهداء عشرة آية سند آية قوم شاء بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله من رحمة من جنكي ما في السماوات أبين لأتكين سمي وما في الأرض أبين لأتكين قصى يسبجه لله يلا تزيج الله الملك الله وانت أمام ملكي al wanda ya kai wato matuƙa ga zama a don tsarkakewa ga barin alama ta ƙasa ko aibi albalir ta wanda ya kai matuƙa da tsarkakuwa an wasu matin na ƙasi daga alama ta na ƙasa wa shaini da aibi al'aziz allah mabuwayi al-galibu mamin alhakim wanda an mai hikima albaligu hikimatihi wanda hikimarsa ta kai matuka wannan magana an yi ta na tauɗe a can don ƙarfafawa liƙauli da zancensa da yake cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آه الله شيل هو الذي بعث, بعث في الأمين رسولا wato Allah shi ne wanda ya aiko rasulan manzo fil ummiyin a cikin ummiyai waɗanda ba su taga daga wayon mahaifiya ba al'arabu larabawa na aka tarahun domin mai su? la ya kutubu wa la ya wato jahilai na kutu man yawan su bai karatu bai rubutu bai karatu to Allah ya aiko manzo cikin su waɗannan da ba su san rubutu ba san karatu ba lifarki domin ya wa intiyajin su ilai zuwa ga manzo Allah ya aiko shi domin akwai bukatuwa Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su ya na suna sane da shirka hu gaskiyar manzon Allah wa amanati da amanarsa li kaunihi cikin ƙubihin domin ne mai tausayawa gare su wa arfaqa mai sassautawa kuma gare su huwa muhammadu shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yana matsayin manzo tulu alaihim yana kakkarantawa gare su ayati ayoyinsa na alqur'ani ma kaunihi ummiyan hada cikin cewa sai ba uwa wanda bai rubutu sai ka a wasuwa wannan matsala ga annabi sallallahu alaihi wasallama mu'ujizatan lahu ya ta annabi Muhammad walau lam takul lahu mu'jiza siwahu lakafahu da ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wata mu'jiza tare da shi in banda wannan zama ne ba uwa amma gashi ya zo da abin da ya kasar da duniya to wallahi wannan da ya isa mai wannan kawai ya isa zama mu'jiza ga annabi Muhammad wa yuzakihi yake da cin motsai wa tawafu urat da kewaya ga dakin Allah zindir ko bayanu lushi da istiyaji wannan shine bayani ga tsananin bukatu su ila nabi zuwa ga annabi yushiru wanda ke shirya su wa izahatu da kuma gustuwa lima ya ga abin da ake tsammani annar rasul shiwa manzo allama ya karanci zalika wannan min mu'allimin ga wani malami ya zo cikin su su jahilawa ne ummiyai amma daga cikin su ya tashi yana karantar da su a hakam na addini kuma suna da ɗabi'u daban-daban amma ya zo duk ya hana su waɗannan ɗabi'u wannan ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu'jiza ce Allah ya sauko da shi da ita na'am وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga wasu ba su ba wa akari da wasu wannan ayi adabin su ala ummiyina awul mansub ko kuma an yi mai nazba ga yu'allimuhum wato akwai wasu da suka zo akari na minhum min al-ummiyina nasaba wajen zumunta suna tare A wajen sanko ko wajen jinsi da suna tare kuma da shi ne ba da bayan manzon Allah yau da shi har don haka ce nan waɗanda da sun gabo bayan sahabbai sun har yau har da duniya da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko zuwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne da abu da yake da rasula shi ne wanda an ka aiko da dabiyawa yana manzo kuma an aiko yana manzo a akaliya ga wasu na daban min hum kuma da haka wajen nasaba ko kuma wajen jinsi zuwa na shi ne da zuba bayan sabon manzo kuma da aka ke nan wa akaliya illa ce bukari ila ya rukun bukari an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi karfi da sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah an tambayi manzon Allah man huwa na ko wa a yadda hu ala salma annabi sallallahu alaihi sallama ya Allah an yi akan salma ne ba shi wa qala ku ko ba a rukun mutanen wannan la'ani farin da farisawa hada shi gayatul amani ya faɗa cikin gayatul amani walai su yi man ulgai wato kenan ba ana mihin hana wani ba yadda na wani kullum mai ya ci ba da sahaba da la'akai da wannan ya samu duk wanda zo bayan sabon manzo aka har ƙarshen zaɓen wannan yana da shi malam bayan yana hakuri da sun sadiki ba sun da daga rijayi wannan da falala au dan yar hakuri ba abu ba su yi shi a yanzu ba amma suna nan zuwa wani yar na za a zo su ma kuma shi ma ko za a yi a cikin ma sun ma'anar tawakkuli ne tana ba da ma'anar saurari Allah ya aiko shi manzo ga waɗannan waɗanda ba ko iko ba amma daga baya suna nazuwa. zuwa wal azizu Allah mai wayi na cikin cikin ba da dama ne mun hada Allah na kare ku na ala wannan al'amari wanda ke da ala wanda shi ya san shi ta alaki wanda aka yi kuma su ya da su zaki da ta'alimi da karantarwa shi haza ran sahaba cikin wannan akwai bayanin darajar sakon manzo alaman ala wanda ba su ba mimman bu isa daga wanda an ka aiko an ka aiko annabi ilaihi zuwa gare su mimman bu isa ilaihi mun nabiyyu ga wanda an ka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su wa amanu bi sun ga imani da shiya min al-insi na mutane wal jinni da aljannu ila yawmil qiyamah har ranar alqiyama ko aljannin da ya zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya yake da aljannin yanzu ba na mutane da aljanna la'anna kullu qarnin domin kowane qarni khairu min man yali yahi wanda an tafi baya duk wanda na tare da kai lalace wanda zai zo baya gare ka na tare da kai yafi shi zalika fadlullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha يشاء والله ذو الفضل العظيم wa alaikum assalam hmm? ku amma ga mana yanzu mun su qur'ani hmm. zalika badalun la'i wannan fadalar Allah ta a ba da mutum ya zama ba a cin mai to Allah ya ba da sabon manzo al'a ba a cin musu wannan alkhairin Allah na ai kauluhu kasancewa sai rasulun manzo lil awwalin wal akhirin wannan fadala ce وفي إضافة الفضل إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن كل فضل دونه kenan duk wata balala tana bayan aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake gwada muna wannan fadalar Allah ta yi fihi man yasha Allah yana ba shi ta ga wanda ya so tafaddulan minhu alkhairi daga gari. shi wallahu zu fadlan Allah ma abuci na da alazim babba babba allazi la wanda ba a da shi saboda haka ashe kenan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin mu falala ce babba wanda ba a cin mata Allah ka ba mu falalarta to na to ci gaba مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين آه، مثل الذين حملوا التوراة مثال وقت آه كلها ما أيكي دا التوراة كله العمل بها آه كلها ما أيكي دا إتا ثم لم يعملوا سنة ما أيكي دا إتا با لم يعملوا بها بس أيكي دا إتا با ولا حملوها على محاملها بس أوتيت أكما با hina kazzabu muhammadan ba bagina suna karyata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa taurata suna karyata at-taura kenan tandariku binubuwati wadda take ta dace da annabtar annabi Muhammadu. wa haramu sun ka canza da aka hutumar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kamar salihin marin suna kamar misalin jaki ya hamilu asfaran wanda ya dauko damin littafai littafai من عدم انتفائه بها الشيرة أقاليم الإسلام ويعلم آل وآدم الشيخ أي تفضل وتوقيع لذلك الشيخ الجاي إذا يرد الإيمان وحين يبقى يقول ذلك هو تشبيه مرسل وأن تشبيه مرسلين مركب الوجه والعين التمثيل وجه الشيخ وصول الناس هو يرمان في حرم الأنفاني في حرم دعوة بلوك باي في أنفاني تحب جنابي وعين كيف تقع نعم مع القد تعرض على بنزا والتعب لو على علي والتسالي لما قبله سارب التعريف على بانيسا أنهم عدلوا في التوراة للعدل المفروض يوجد في التوراة كبر أجائب واجب الجميلة رسولا ينا موجود وقت من الحديثين السر يا يغزل القوم الذين كذبوا بآيات الله السر بمثال الموسى من يكون حلوة الأولين الرسالة الوجه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا المثل والمثال والله الله لا يهدي الله في سرية الحب من أقواله الأبرار أي أن يكون يوم جاوة أن الذين لم يحدث التوراة وأن في أيدي التوراة كما يدعى saboda haka ake kenan a nan babu abin zargi irin wanda ya adda ilimi amma bai aiki da ilimi babu abin zargi irin wanda ya ɗauki littayen ƙwa'ani ya fa aiki ya ɗauki wani abu wanda ba shi da shi قل يا قل يا أيها الذين هادوا إن دعوتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah madaukin sarki yake bayan an yi magana a kan yanzu game da aiki kuma da wanda su yi su da يا أيها الذين آمنوا يا قوة تهوى بسوء الأمور قرب أنتم أنه القول يا أولي الله يبين لقولكم نحن أبناء الله أحباب مثل جوابين الدائم حتى فيه مطلعا in kun zama kun yi wannan magana wata manna wani ba su yi dole mutuwa su yi ku mutu sai dai hakuki haka na yi mutuwa min Allah daga Allah a yi kuma su ne tarin kamiya da gidan jaraba. Ina dari karamar zuwa gidan kanisu. Ina zama a jirgin ce masoyan Allah na kuwa da yi burin a doke su daga wannan gidan raba zuwa gidan kare amma in kun yi tsawa da su su yi in kun zan bakar ya fiye ta masu da kula su ne da Allah man alima anna ma'alahul janna don duk wanda ya samu ko masa aljanna jannatu adana aljanna zama kama ina alkalabi da yana buri ya farfarci ya fita daga gidan arewa wa'ata bikin ma'azza'ani isharafin ila annal ula bi halin man ala ɗarika ilimi wato kenan zakuwa da in kuma an ka ce in za'antu wato ma'azza'ani كثير يريد عنه إشارة وتوهمنا إلى أن الأولى يجب سوى ولا نقول كيف حال ينا كحال من على قريب من الحال منين أحد قريب وضع والمال لا ذكر خريات ولا يتمنوا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا ما قدور المطوع har abada domin imanin don ne ma kaddama abin don Allah na gabatar Allah wa alimu Allah hadari a da zuwari ne da azalumai. Allah ya san su zahira bayyane wa bani da ba. Wai za su yi ne za ka mutu ala amali a kan kai. Wata alan da wa hazin Allah ya sayi wannan aya ko da kamin ne a Muhammadu sallallahu wannan aya mu'jiza ce ga annabi Muhammad don ni wa a'lamu Allah ya sanar da annabi Muhammad annahu in tamanna ahadun minhum al-maut faraka dunya ku ku kun fahimci magana gada annabi ya nuna cewa lallai ɗayan su biyu yayi burin buduwa wallahi ko na ruwan don haka yace matamanna wul mauta yukun bil bali Allah ya ce wala ya tamannawna bi abada lima qaddama aidi domin ba wanda ya buri mutuwa cikin su don sun san sun yi buri to Allah kan wannan zai iya fita ne wa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gare su tamannu ala jihati ta'dil burin mutuwa mana a kan lissa ta kasarwa an kure an kasa da su jiya ma ta manna wa adam ba dai wanda ya gode mutuwa ina daga su don ne da kadan da su yi alai don amintuwa da gaskiyar alai muhammadu ai wannan kiyan abu yana kiyan aiki amma ya san gaskiya don haka sun san in sun kai burin mutuwa suna rabuwa da rayuwa don haka ba قل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون a maɗaukin sarki ya ce ƙulka ce innal mauta allazi tadhuruna min ya ku ya hudu da an kai wannan an kai takara da kuma cewa mu yi zuwa kun kaci lalle wannan mutuwa da kike kuke kuke gare ku kuna kike awa da kafu na kuna bi tsoron sama ne buri dai ko ku yi buri ko ku kuma mu da لا يبيع حمله لا تكون صورة ولا كله والفاو يسمى صورة المنهم على كده كما دعك يجي فقير نهيد في باعتبار الوقت وكأن جراره تضخم كل كفى وبطوع يسيئهم إليهنا تفوت الشهر كل ممدوع يلا فاعي مضى في واحد ثم تردون إلى عالم الغيب sannan a mai da ku zuwa ga masanin abin da abbake wasu harifi da bayyana a sirruwar alaniya za a mai shi wurin Allah wanda ya san abin da an koye ya san abin da yana jin kullu ma kullu ta da kuwa ولما نفى الله عن اليهود ما يتمنون به انفسهم wato lokacin da Allah wato wannan ma na fallawa lokacin da Allah ya koyi halin yahudi gaban yahudiyawa ma ya mulmuna biyi a mutum a cikin tsora kan su mun biki min al'amani na burace burace albada na karya amara al-mu'minin da sa'i ya fa sai Allah ya ubutu mu da tafiya ila ma fata da zuwa ga ilmin mutum da turawa yana al-fadila da daraja sai ya barki mata ranar juma'a wannan tunguda da tunguda da daga da sibiya an yi magana ga abin da an ce ga abin da suke ga abin da ku kun ko ku ku sannan dama an ba su kuma a zuwa tiya bayan an gwada musu kunna kasa sannan aka ce mulai sai maza zuwa ga da kuke يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة في الإيمان كتاب مبيع إذا أنت وزن أخيتها يجب أن تكون bi salati don sallah annida annabi sai ne dai sai ne yake da wato kira wanda aka yi gaban liman in ya zo da shi kuwa kari shi ne kira an nan awwal bin na farko a da shi imam imam bin afana radiyallahu anhu shi ya fara shi da karfin nasu yau kuma wannan kira na biyu sai na Usman ke fara cikin kan yawa ina ka gina cewa shi ne risala a cikin wanda yake shi na Usman ana kira gaban liman kira na biyu wancan daga ba a tsara kuma kiran da na zaura wanda yake idan an kai kira na biyu كانت العرب العرب في كثير عوبا كانت في مرانة جمعة من عوبا وأول جمعة الجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركن جمعة وضع النبي أنه لما قدم المدينة لوكس الأمير يجينا نزل قباء يا جاء أبيه قباء نوجه النعم وقام بها يا زونا نم قباء نوجه النعم إلى الجمعة حرانة النعم lokacin da ranar tuba ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ayi wanka tun da hanar badiri ko ko kallar tun da salati bi gari da bani salim ma'u a cikin gidan Ali Salim bin Auf inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare yanzu ba mu da sabu dole da cikin da horbe da Allah ya ba hau duki duki duki la zikira la zuwa ga zikira Allah shi da alƙudrat duniya Ba kama da kai cewa in mutum ya zo ana gudu bai na gudu الأكبر أو إلى ذكر الله لتيزوا كذكر هذا كيلي فيها ومن كيلي تفيلة أو الصلاة أو كتبوتوا كذكر هذا كيلي فيها والقرآن بشأي الحفظ يجيبه كالله لكن والإيتماض وكما جهما سوى سعد إما ذلك إسراء ما wani mutum ke bari wannan ne ana mihin ni ana nuhin himmatuwa don me ya zamba ba isra ba yi wuri da nahi an domin a cikin lafi ko da hanya kai baya wazarun bai a kumar da da sayarwa ne ne sai aka da sai ana hu haramu don kulla jirgi lokacin lokacin gudu, na da haram wa ka zakira haka nan sai wa mu'amala din sauran mu'amaloli su ba ka ni julusul hadisi daga zaman liman ulai ba ibrahim zuwa karzan wal amru au kuna tare da kuwa a kura wannan وضروا بعد عمده سوى التضمينة والنفي وعن عمده أو الدليل ودرس الجمعة هو جمعة ثمان أحسن سوى وزر البيعة سوى كبر خير خير لا بكثرة ما لبثك haramta saye ko siyarwa bayan kiran sallah amma iya abu ne imamu na maliki ne da duniya za a buɗe amma gun imamu na shafi ba a buɗe birki amma ya yi haram wani ke kilafa ko wani gaskiya wajen imamu malik haramcin da an kace don haka ba ta cikin kira zai imamu shafi yake a ya dai lai amma a babu ne yana na ida Ba su ba da jiya suna babbun shari'a su kai duk inda za a zama kai kamar da yi ba a bai sai kai don haka fas'au dalilin ala wujuda cewa ku tafi ya da ya kawo da su jima a halar kuri kan ka kan jiki mazaunin gari a cikin wani Allah ya lau alƙari wani a cikin shi yi mawuta a gaba gari ne duka na ta ya da dalilin duk wanda gidansa ko anguwarsa ya yi da shi zuwa ba tare da kowa ba an yi magana kan juma'a ba sai kana abdullahi yake wala tasaki da akhwa ila ilmi iman sai da juma'a bai bukata sai da baya ba da ولا بد فيها من مسجد اما با a الجمعه ina ابو الله wa imamu akwai liman wa jama'atu akwai jama'a da kudu ba to sannan kuma da an yi kudu da kan aiki ina tare da kuma mai muktasar halin cewa ya wasu jiran imam kuma da baƙin mana an nemi ilmi liman shugaba amma iya ce ba a yi da wajen حياتي باعي جنجا واجري لاعي يقول ابيك وشرق ها ياتي ليك ونادي الثمر بعد الزوال جنح يا رأي الجمعة جلال الجمعة إيه بيها لك عمدين جنجا وضي الجمعة كما بأواجه ranar juma'a bayan rana ta zawa wani haram na mutum in dai zai ce inda zuwa bawa don mata yi zuwa bawa shi kare da ya ce inda ya kai arba abu burge ya wuce inda zuwa ta zawa ne ya kai kasau to in dai zai wannan ta ya da zawa da rana to haram aure salatu da bayan amma ya sallah ba gobe amma ya da ya ke zo kuma shi ta riya inda ba su inda inda jama'a za su inda ba su zarka da yi shi goma garu zalikum khairul lakum wannan yayi gari min mu'amala ila mu'amala wa inna ma wa inna rabb al-akhirah khairun wa abqa khair al-khair al-lahira yahi yahi kuma wanzuwa da ban kai duniya in don duniya ta samu gaba ita ce son ka samu aiki maka lahira yahi إن كنتم تعلمون أنه خير إن كنتم قلتم ياهي في تعليل بالإلم إشارة بالله إلى الإنسان آه، إن كنتم تعلمون وأنا يعلمون أن يدري يقول العلم الذي كنت فيه ما خرجه ga wanda ya ja wata rakar da ya ban manzon Allah ta yi rasu فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wancan umarni na wajen suna wanga umarni na musu habanci amur ba haka na halatta kada za ku da yadda saura su da za a fi idan da sallar juma'a kusuriyar an ka bayar da ita sai ku riga min a hana ne zai da asibi kuwa cikin jiya warga gurin sadala da zuwa kasuwanci da nemo da a asibi ne rufe ya ji ne jabara ne ma fata ku don tsora ne da kuke wal amr bil ila wannan kuma ne halaki don ne ya zanna halaki ni wurudihi ba'da na'i duk inda aka samu amru bayan na ya gabata to wannan amru ai da malaman usul ne ba ba an ce kawai da zikiri da wazarul ba ba an hana ba yanzu an kace sai za ku da ki kula da su ne ba gami yana an samu amru lin nahi hadi wada kada ki fada da lahi da ya jiri cikin wannan yanzu ba a kallon kuma ki yarda da marda ku kada ku ji ko mu sai wani bai da lafiya bayan da yana cikin wata ce yi jana'iz haka nan kuma an kare akwai wani da Allah wata za a ce sai aka jana'iz shi ma na cikin amrin wa ziyaratul da kuma ziyarar yan uwa billahi wa billahi yan uwa billahi وقلب العلم الحوكة اللي تبيع في مجرد جائزة رايح قال العلماء ما لم يوحنا كثير ما لم يكن والمبدي يا جماعة تحصل الحين في الجماعة يا جماعة يا أنت على فن الجماعة يكون على مجازا معروفة يعني بدعة وأنا وأنا بقى حتى سؤال موظف رجل يذكر الله وأخذ الله من قلب الزوجية واللسان العلم ذكر أنبتوا كثيرا فيوا في جميع الأحوال إدمان شيء عن جال عذاب الله من ذكر الله إمام وأنا أبونا أحد أبونا أحد أبونا أحد zikiri bayan juma'a yana karda mutum da kawo ta wa kaga bayan Allah na gari Kuna a kajar lokacin da rana za ta fadi zuwa ba ne shi gaba suna tafiye suna yi suna yi suna yi suna ana kawo a kamfa a ta a nan ya yi ƙigo ma'a رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مسنده قال سيد الاسناد لعلكم تقولون يا قربان تقولون قربان كما الله يرون قال صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة kuma Allah ya zayyana musu ba ranar Juma'a matsayin mafi sai ga mataki ta zo bibihiya da ne ya kulkan ya ne ya kulkan da ikirari gaba ne musulunta sai ga shi ya so wata ke masu abin ni ko da abin nan a gurra samra wa ila wa ko sayar al akwai ko ka da kinan nan madina ruwan madina kuma a kan nan suka da shi gidan su babu abinci sai ga abinci ya shigo mutane a cikin ma'aji Allah ya ga ko da ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana ba. kuma ita wannan fagage dama ita ko da kaya ko haja ko wani abu wa ba haɗiri tare da akwai tambari ko dubi da sai aka zo aka fi aka fi tambari duk ibu ne ya ciwa fagage ta zo a ra'ar biyar da ba. Amurka ne da ba da mutum kuka tambayin ana ci ana wuce da kuka rai shar kai wannan na su da da ke cikin da zuwa ba na rufe kuna tare da kuwa zai da bakin da ترى كل الذي يصيب فقروا من الله صلى الله عليه وسلم عليه غير جماعة رجلا ظن باليوم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا ذهبوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين haka abin da ke faruwa sai Allah ya kaya kai yake wa idza ra'aw tijaratan idan sun kaga kaya na sayarwa kasuwanci haula hawa shi ke daga lahau menene lahau hawa ce shi ne kafan da wajen yin rumman kare da yi mujar rage sama domin su da abubuwan da suke yankin wannan kuma babban kuwa jiki da ya zuwa ta wani ya rahau da ya rasa haula hawan da su ilai واجب وحسن لأنه علم قديم لأن علم قديم جديد قديم على أكثر قلوب الأكثر في ما يبقى قديم بأن مجوع دون اللعوب من اللعوب ولأن الإجبال منه فتشي واجبي إليها ذوق وأن حارتها إذا كان مضموما إياه ذا أبي الجنة a ce zargi zuwa ga wata wasa ya ga masu kudu waka in sun gaji a cikin binan kasuwanci kayan kayan kasuwanci sun zo ko sun gaji kayan wasa sai su wace su baro kuma zai zuwa kasuwanci kuwa Eh, alhamdulillah. Wannan bai. Wannan

wannan gaya ce ta ibara da an ka zo da ita domin in laulan ya kun illa ta tuka ita ko da ba wani abu illa bari manzo Allah ke kawai duna ayin sura kafir ba ma ku ga yake ba kure ne ne to balle yana hukuba ga ku gabansa wanda ai abuga tambari ga ayatu ya zo da gudu ta kaka wuri Allah ya ce da kamu kul ma inda ka inda abun Allah ina kawari da alkhairin lahira wanda za a ba ku khairin lahi ya hini da lawi daga wasa wani na tijar ya yi annabi baƙiyan domin yana abin da alaƙi sahuwan mai ƙarfi na ila hadar babu babu babu babu haihuwa fi Allah shi ne biyayyen cikin kitawa watawakkalu alaihi watawakkalu alaihi dogara ga Allah shi an bai azikawa watawakkalu ilai ku kada zuwa ga Allah shi ne da ke cikin a nan maluma sun yi magana a kan faro mazon Allah tsaye yin sallah da salama abin da ya rike ya rike da haka siya nan ne mai sa'o filan matasa filafa da hannu kai da ayyuka galibi da hankali shi adadin a cikin adadin da ake cin jima'a da malik yake na ashar shi man na malik ya yi da baban kuma ne da jima'a amma ban da shi

ياتي الامام الشافعي ياتي احمد ياتي في كل عرض يريد من هذه الامام ابن جابر قال ما ادري الامام شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مروره الان da kan karatun tafsiri bisa thế là vui vui thích đấy Thank Thank you. yunwa zai sa ya samu abin da bai rika na waɗanda ya amma in an ke tafiyar su kai sai na kai a irin wannan yadda ta ta ta ta ta ya ta ta gwada wannan gwadawa ta ba ta kuri kurare ba idan aka fi

lo gánà wọ́n ní ìdílé ìdílé ìdílé wọ́n ní ní haka yi haika a babban in ba wanda ya in ko wanda ya karanci inda ko wanda ya karanta ko da ya wasa makaranta ko da ya yi zuwa ita in ko kana a ne sai a gwada wani malami wannan mutane ne haki shi wanda ya kamata zan haki dai da ya zan ya karanta sannan ya karanta sannan ya karanta sannan ya karanta sannan yana da kuskure a ciki domin duk wanda ka ga an rubuta a cikin nan duk mutum bai da wani hakki a cikin nan ita ɗaya yiwa ta aikin wa'azi ya haka shi ai wa'azi ya aika mafi yawon gaba da shi da wa'azi ya ga ɗaya da nuna yadda kan mafi shi ne ga wannan yadda ya zo da amma da shi eh? ke yana zo da koda Bukan da shi ke. ya zama luga ta mai yarwa balle hausa da hakura ta kuma luga kan ga lafiya ta da amma balle ne da luga ta

ya ga abin da ya ya mai kai ana masu wanda yi wanda kashi da haka in wanda ne ya haka a cikin kashi ina farfaki sai na duka amma da ya tuka malamin da ya sai shi ba shi ne in ya ya kwaɗi da ya fi haka mai ne ya haka Thank you.

sannan mu da ka tura mutane wani tafsiri ne aka sirri kai da baka sirra wani sai an tura sai a yi gwaji ne Allah ka tura jiri daga awa wa'annan su ne ba su da wani kuma jiri Allah ka tura jiri daga awa haka masu tura wani ajiya ka na so a daga kuma sai a cikin hadin da a haka a a mun yi da shi ya mu yi da duk wanda da shi an da da shi ya shi ya mu da shi da shi ya ya da shi da ne yi wala ma da wani ya shi ko na gurin da yi wallahi ba da shi abin da wani kuma ba idan ya yi